Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a daga nan birnin teran kuma tare ne zai kasance tare da kowa wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya wanda muhammad albaci zai karanta daga nan sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraro ga Muhammad Abubakar ya shigo tare da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. zababban shugaban kasar iran ya ce ya kamata iran da fadar vatican su hada kai wajen taimakon raunana na duniya an amincewa jacob zuma da ya halarci jana'izar kaninsa da ya rasu burtaniya ta kashe wa 'yan ta'adda dala miliyan 475 cikin shekaru biyar a syria to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan zababban shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ya kamata iran da fadar vatican a matsayinsu na wakilan musulunci da kiristanci su haɗa kai wajen taimakon raunanan mutane na duniya da kuma faɗa da ma'abota girman kan duniyan said ra'isi ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da yi da sakataren harkokin wajen fadar vatican ɗin cardinal petro parolin a yayin bikin babbar sallah inda ya bayyana cewa ya kamata a ɗauki ranakun bukukuwan musulunci a matsayin wasu ranaku na haɗin kai da aiki tare tsakanin saukakkun addinai kana kuma wata hanya ta ƙaddamar da tattaunawa a tsakaninsu raisi ya ci gaba da cewa siyasar cikin gida da ta waje ta iran ta gini ne bisa kare haƙoƙin bil'adama don haka ƙasar tana maraba da duk wata tattaunawa da musayar ra'ayi tsakanin saukakkun addinai musamman addinin kiristanci. don haka sai ya ce wannan siyasa ta kada kokin bil adama ce ma ta sanya iran din goyon bayan falasinawa kan mamayar isra'ila da kuma goyon bayan al'ummar yaman a kan wuce gona da irin saudiya a kan al'ummar kasar bugu da ƙari kan taimakon kasashen iraki da siriya wajen fada da ta'addanci sai ra'isi ya ce na yi amanna da cewa iran da vatican bisa koyarwar saukakkun addinai za su iya taimakon waɗanda ake zalunta a duniya da kuma fada da ma'abota girman kai zababban shugaban na iran ya ce a halin yanzu da ya kamata a kare haƙoƙin bil adama ya zamanto tushen haɗin kai da aiki tare tsakanin saukakkun addinai ciki kuwa har da musulunci da kiristanci shi ma nasa bangaren sakataren harkokin waje na fatan ta vatican cardinal petro parolin ya ce ya kamata saukakkun addinai su karfafa alakar da ke tsakanin su wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya yana mai fatan iran da vatican ɗin za su kara karfafa alakar da ke tsakanin su hukumar gidan yarin da ake tsare da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ta amince da bukatar da ya gabatar mata na neman a bashi hutun kwana guda don halartar jana'izar kanin sa da ya rasu a wata sanarwa da hukumar gidan yarin ta fitar ta ce an amince da bukatar hutun da tsohon shugaba zuman ya gabatar don halartar jana'izar kanin nasa ana mai cewa a yayin hutun ba sai tsohon shugaban ya sanya tufafin gidan yari ba a afirka ta kudu dai a mafi yawan lokuta akan bar fursunoni su halarci jana'izar danginsu da suka rasu matukar dai babu wani hatsari a cikin hakan kanin jacob zuman dai mai suna michael ya mutu ne yana dan shekaru 75 a duniya bayan doguwar rashin lafiya da ya fama da ita kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka bayyana a watan da ya gabata ne dai kotu a kasar afirka ta kudu ta daure jacob zuma dan shekaru 79 a duniya na zaman gidan yari na tsawon watanni goma sha biyar bayan ta same shi da laifin raina kotu sakamakon kin bin umarnin da ya aka yi masa na yi gurfana a gaban wani kwamitin bincike da ke zargin rashawa da cin hancin da ake wa gwamnatinsa a lokacin yana mulki daurin da aka yi wa tsohon shugaba zuman da ya haifar da rikici da zanga-zangogi musamman ma dai a lardin so na kwazulu natal lamarin da daga baya ya rikide ya zama tarzoma da kuma satar kayayyakin jama'a sojojin kasar syria sun mayar da martani ga hare-haren wuce gona da iri da sojojin isra'ila suka kai wa wasu sansanonin sojin kasar da ke kusa da garin homs da hanyar kakkabo da dama daga cikin rokoki da makamai masu linzamin da sojin isra'ila suka harbo kamfanin dilancin labaran kasar syrian sana ya ce sojojin isra'ila sun kai waɗannan hare-hare ne da safiyar yau alhamis inda ya ce sojojin syrian sun sami nasarar kakkabo mafi yawa daga cikin waɗannan makamai masu linzami na isra'ilan kafin su isa ga inda aka harba su don wurin jami'an siriyan dai ba su yi karin bayani sosai kan waɗannan hare-hare ba waɗanda suna zuwa ne bayan wasu ƙoƙarin da gwamnatin sahiyoniyawan ta yi a baya har sau biyu na kai hare-hare da kuma tarwatsa wani waje da suke son yi a cikin ƙasar siriya cikin mako gudan da ya gabata a ranar talatin da ta gabata ma dai makaman kariya na siriyan sun sami nasarar kakkaɓo makamai masu linzami guda bakwai cikin takwas da sahayoniyawa waɗanda suka harbo a wasu hare-hare da jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ilan suka kai lardin aleppo da ke arewa maso yammacin kasar ta siriya rana guda kafin hakan ma sojin syria sun tarwatsa wasu makamai masu linzami da dama yayin wani harin ta'addanci da sojin isra'ilan suka kai lardin na aleppo to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran masu shirya gasar wasannin olympics na kasar japan tokyo 2020 sun sanar da korar daraktan bikin bude gasar mr kentaro kobayashi daga mukaminsa saboda rahoton da suka samu na cewa a wani lokaci a baya ya yi wasan barkwanci ga kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a turai da ake kira da holocaust a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya ce an ɗauki wannan mataki na sallamar mr kobayashi din ne bayan an gano wani barkwanci da ya yi kan batun kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a jamus shekaru ashirin da suka gabata don haka aka sallame shi sallamar da aka yi wa mr kawai din dai ta zo ne kwana guda kafin bikin bude gasar wasannin na birnin tokyo wasu rahotanni sun bayyana cewa daukar wannan matsaya da masu shirya gasar ta olympic na birnin tokyo din suka yi na sallamar shi wannan jami'in yana zuwa ne bayan sukar da kungiyar kare hakokin yahudawa ta simon weisenthal center ta yi cikin wata sanarwa da ta fitar inda ta bayyana abin da mr kabayashin ya yi sama da shekaru ashirin da suka gabata a matsayin wani abu da ya kama da kyamar yahudawa yahudawan da suna amfani da irin karfin da suke da shi a duniya wajen musgunawa 'yan siyasa masana da kuma malamai da dai sauransu da suka bayyana ko kuma suka soki wasu ayyuka na yahudawa din musamman a isra'ila a matsayin kyamar yahudawa wanda kuma hakan zai kai ma ɗaure mutum da dai sauransu wani rahoto da wata cibiya mai bincike a ƙasar burtaniya ta bayar ta tabbatar da cewa cikin shekaru biyar da suka gabata gwamnatin burtaniya ta kashe wa 'yan ta'adda wato kimanin dala miliyan 475 a ƙasar siriya cibiyar binciken ta kwakwabta Declan Spies ta bankaɗo wasu bayanai dangane da irin rawar da gwamnatin ƙasar burtaniya ta taka wajen taimakawa 'yan ta'adda a Siriya domin kifar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rahoton da cibiyar ta fitar wanda ta saka a babban shafin ta na yanar gizo wanda kafofin yada labarai daban-daban suka nakalto daga wannan shafi ya nuna cewa cikin shekaru biyar da suka gabata din gwamnatin burtaniya ta kashe wa 'yan ta'addan kimanin dala miliyan 477 a ƙasar Siriya. da sunan taimakawa 'yan bindiga masu matsakaicin ra'ayi domin su shimfiɗa su cikin yankunan ƙasar siriyan da ba su ƙarƙashin gwamnati da masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan madala yanzu kuma sashirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. To da yake har yanzu muna cikin kwanaki na babbar sallar yau ma dai dama ce gare ku domin isar da sakonninku na murnar babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka ja assalamu alaikum sashi hausa na biyu ce iran a magana buba yaman jama'a balwa shugaban kungiyar mu da jama'a na jihar adama zan amfani da wannan dama da kuka bamu wajen a miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba lamido adama dr barkindo aliyu mustapha da kuma mai daraja hakimin balwa alhaji bamanga dalil da kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa na voh iran ba zan tuya manta da albasa ba yana gaishe da tukurana shugaban Gaba buba kasuwar daji koko jihar kebbi sai brian dan fulani marraban wuri ba zan manta da aboki na kwabar abubakar adamu jalingo da alhaji sadiq moyoyo tesbes jalingo sai ali Muhammadu usman tesbes jalingo a ba zan manta da alhaji usman mai coca cola phil marshal da ke bakin kasuwar jalingo sai kuma a dukkan yan kungiyar murya jama'a na jihar adama taraba da gombe da ma baki daya da fatan allah maimaita mana daga bubai manja mayo Assalamu alaikum gidan rediyo mai albarka sunana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya ina wa musulmin duniya gabaki daya barka da sallah barka da sallah Allah ya maimaita mana sunana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma mazauni kasar Libya ku tashi Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga Kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ina taya daukashin ma'aikatan jamhuriyar musuluncin Tehran murnar gudanar da sallah da fatan an yi sallah lafiya da ma sauran musulmin duniya baki daya. To zan yi amfani da wannan dama miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Iliyasu Miliyasu Gulawa akwai Shefa da Murijau Ado Salati Goma ga Nabiri Rijau Ibrahim nan Fulani a yare mai Arsenal akwai Kongon Mamela Adamci akwai abokina Joka Damasat akwai Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar akwai Bamaina Hannami Mormortuwa akwai Musa Maina Kandula Bukar Umar Haya Adam No Azare akwai abokina Muttaka MTK Shawun Takai wale Sani Takai akwai abokina Ismail Musa Dirian Fulani Isa Jikan Mai Saje Toro akwai Usman Manika Mai Ruwa Runtuwa shugaba Iliya Mai Shayin Garkin daura da dukkan mambobi masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani warji allah ya maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa na gode tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna muryoyin ku masu saurare assalamu alaikum wa wabarakatuh radio biyu ta hausa da ke jamforin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Yau ina so radio Hausa ku bani dama in yi gaishe gaishe ga 'yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan ku gabaki daya kuma ina gaida 'yan uwa da aminan arziki ina yi ma al'ummar musulmi na duniya gabaki daya. Ina yi musu barka da sallah da kuma barka da zagayewa wannan idi mai girma mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan ayyuka da aka gabatarwa na ibada Allah ya karba kuma Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ruha rufa muna asiri kuma Allah ya nuna muna wani lokaci mai zuwa a nan gaba insha Allahu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a duniya gabaki daya Allah ya ba al'ummar musulmi nasara a duniya duk inda suke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna ayyukan mu na alkhairi radio bi out house ku zauna lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari dake jamhuriyar Nijar assalamu alaikum radio jamhuriyar musulmin Tehran mai magana Aminu Osi Abdul Magadan Dawa da magaran Mashan Nijar za tura da mun gaisa da fata alkhairi zuwa ga al'umma kasar musulmi wanda sun yi sallar eh, layya lafiya musamman ma shugaba rabe mai aski da magaran gwagwariyar Nijar Matidan Kore Bil magaran da dan eh, Nijar mazauni kasar Libya yawa shugaba Iliya mai kanti garkin daura Nijeriya ka dora Diga ga dan Fulanin Warji ba maina hannani marmartuwa wari malam ba are zuwa Sani Diga dan Nijar mazaunin kasar Libya dukka masu saurara radio jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hausa radio ta iran magana na kuma ti dan kore filma garin dawa da magaran mazamnin kasar libya ina so ku bani dama in ba da sakon barka da sallata akwai abokina abdo kibiya kadamari akwai musa hadirin asuba da magaram akwai aminu ofisa bilma garin dawa da magaram akwai rabaidi bilma garin dawa da magaram akwai abokina silagwani da magaram akwai sanusi garin madattai isu garin madattai akwai usaini lestare eh, kwalliya mu tashi lafiya mai magana na kumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu biyo hausa ina muku fata alkhairi magana rabiu da su daga raba sakon gaisuwa ta na barkar sallah ina gaida musa adirin asuba aminu ofisa da magaran mati dan kore a libya da abokaina wanda suke abuja najeriya da kuma na nan gida ga baki ɗaya kowa yana mishi fata alkhairi dora da gaga dan fulanin warji ina mishi fata alkhairi da fatan ya yi sallah lafiya iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya ina maka barkar sallah da fatan da ya yi sallah lafiya ina kuwa fata alkhairi To Marilla da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun shi saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa fiye hacci ne Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki da muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantin gabatar muku da shi da kuma fatan zau kasance tare da mu na jin abin da yake dauke a cikin wannan shiri na yau. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da tattaunawar da muka somo da shehun malamin nan idrisa jibril da ke kasar kamaru wani babban malami ne da ke limanci a unguwar rimage da ke birnin yawunje bayan karantar wanda yake yi shehun malamin har yau zai ci gaba ne da yi mana bayani kan irin yadda ya kamata mata ta yi wa mijinta biyayya Allah shiga wata malam kai muke saurari. To haka ka karbo ni hadisi daga sau bana Allah da yarda da shi shi ma kabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce babu ga mata wato musulma matan aure da ta tambayi shika shikanta wurin mijinta ba tare da wani laifi ba ba ba bai fana mata ba ne ba bai sututa da ita ba ne ba kuma bai kula da lafiyanta ba ne kurun saboda jin daɗi ne ta ce sashe ta saboda tana kwaɗayin ta samu yanci tana ta yi wala wanda ta yi tambayin a sararin duniya to annabi ya ce to shekan kamshin aljanna ma haramun ne a gare ta shekan kamshin aljanna balantana ta shige shi ta sheki kamshin aljanna ma ya haramta a gare ta a wani ruwaya annabi ya ce kamshin aljanna ana shekan daga tattalin shekaru saba'in wato eh, kamshin aljanna ana shi kansa ga baki daya to haramun ne ga matan da ta tambayi mijinta shika ba ta da laifi ba to maganin annabi ne madaukaki abu dauda da tunziyu suka to shi to saboda haka muna cewa al-muslimatun wato mace musulma tuhibbullah tana son Allah wa rasulahu kuma tana son ma'aikinsa mace musulma ta so Allah domin Allah ya halicce ta ya halicci uba ya halicci uwa wato da duk wani abin da take ci da abin da take sha duk Allah ya halitta da duk abin da take bukata to ta so saboda haka ta so makin Allah domin duk wani martaban da ta samu addinin musulunci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ta yi masa biyayya to mace musulma wato tana sallah har ta ɗauki sunan musulunci to tana sallah sallan shine musulunci kuma tana azumin eh, ramadana da na ta dauwe kuma tana tsoron Allah mai girma mace musulma ba ta bayyanar da kawanta mana adonta a titi ba ta bayyana da shi sai a gidan aurenta ba ta fita daga gidan aurenta da sutura matsatse wanda yake nuna halittanta ko kuma gajeruwa wanda bai rufe idon sawun ta ba to saboda haka ba so mace matan aure ta yi koyi da dakarun mata masu sa matsatsun kaya masu sa gajerun kaya wanda yake nuna sharabansu yake nuna idon sawunsu ana so matan aure suturan ta cika mata ciki ta sa hijabi ta sa hijabi to haka nan aka fi so ga matan aure domin matan aure ta yi sallah ba hijabi da wanda muke kira lullubi to Allah bai karbi sallanta ba to hakan nan mace musulma ba ta ɗaukaka muryanta ba ta ɗaukaka muryanta tana magana tana sassauta murya ne ba ta ɗaukaka muryanta ɗaukaka a cikin gidan aurenta ne ko a titi ko a taron mata wato ta yi dai matarika rika magana da ladabi da ladabi to haka kuma mace musulma tana tafiya ne da nutsuwa da kuma ladabi tana kuma nisanta da buran matsatsa da mutane to wannan shine abin da ake so wato ga matan aure baki daya. masu sauraro shafa shirin na zuwa muku ne daga ran rediyon bioh a nan birnin Tehran inda muke sauraron shehun malami Idrisa Jibril daga kasar Kamaru wanda zai ci gaba da yi mana bayanin irin falalar da matar aure take samu in ta yi biyayya ga mijinta ta fatan iyalai suna amfana. Wato ga a akan falalan mace mai biyayya ga mijinta wato da kuma tsananin azaba ga mace mai sabawa miji mai saba ma aure ya cancanta ga mace mai tsoron Allah madaukakin sarki da ta yi kokari da bautan Allah da yi wa Allah biyayya da yi wa mijinta biyayya ta nemi yardan sa a iya kokarinta duk abin za ta yi da ta yi kokari da mijinta na da halin yarda da ita ba ina halin bishe da ita ba ta sani mijinta nan ne aljannanta kuma ne wutanta ne aljannanta kuma shine wutanta in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu gama mace wanda ta mutu alhalin mijinta na halin yarda da ita to wannan matan za ta shiga aljanna wannan matan za ta shiga aljanna to an wato an kabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mace mai biyayya ga mijinta wato tsuntsu a sararin sama kifaye a cikin kogi a cikin ruwa hakanan mala'iku a sama hakanan rana wata suna nema mata gafara a wurin Allah suna istighfari suna nema mata gafara a wurin Allah mace na biyayya ga Allah da mijinta muddin tana cikin tana game da yardar miji waɗannan abubuwa duk suna nema mata gafara wurin Allah babu ga mace wanda ta saba ma mijinta Ba ce la'anar Allah da na mala'iku da na mutane gaba ɗaya yana kanta babu ga mace wanda ta yi wa mijinta gwalo ta yi gwalo a fuskar mijinta to ta shiga cikin fushin Allah zuwa har ta sa shi dariya ta sa shi ya yi mamushi yarda da ita babu ga mace matan auren da ta fita daga gidan aurenta ba da izinin miji ba fita da sunan yaji ko za ta je anguwa ba ta tambaye shi izini ba ko ma da gidansu za ta tafi wajen iyayenta ba ta tambayi izini ba to mala'iku suna la'antanta a tafiyar da take har ta dawo haka ya zo ga makin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce hudu daga mata yan aljanna ne kuma hudu su yan wuta ne amma hudu na yan aljanna ita ce mace kamammiya ta kame kanta ta tare mutuncinta tana biyayya ga Allah da mijinta ga ta mai haihuwa ga ta kuma wato ga ta mai haƙuri kuma tana dangana da kaɗan da ta samu daga wajen mijinta shi in ya kawo mata abu da ta kyaɓuri da ɗan abin da na samu ita kuma ta ce mai gida ai wannan kuma ai ina da yawa ta shiga masu da farin ciki to saboda haka ake so wato ga matan aure su rika koyi da matan eh, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabi idan zai fita matan shi sai ta raka shi har har kofan gida in dai da wani abu ta rike shi an je kofan gida kuma sai ta bashi sannan kuma ta ce Allah ba da sa a kula mana da yadda halal kada a kawo mana haram domin za mu iya wato jimure ma yunwa amma ba za mu iya jimure ba azabar wutar jahannama ba domin abu na haram ina dalilin shiga wuta abu na halal to shine dalilin shiga aljanna to shi ne ba so mace ta daura mijinta abin da ya fi karfinsa ya fi sa in ya ba ta kadan ta dangana in an yi samu da yawa hakan nan zai ba ta to ana so mace kuma mabociya kunya to masu sauraro ga shi dai malam ya saki jiki da waɗannan falaloli da mace take samu in ta yi biyayya ga mijinta to amma a nan malam zai dakata daga ƙarshe muna yi wa shehu idrisa jibril daga ƙasan kamaru wani babban malami da ke limanci da karantarwa a birnin yawunde da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal da na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai mu na karshe wato afirka a yau Afrika a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin lamuran da suka shafi nahiyar mu ta afirka da kuma abubuwan da suke faruwa a can nahiyar to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a ranar talatin da ta gabata ce dai sabon jakadar najeriya a nan jamhuriyar musulunci ta iran alhaji yakubu santuraki suleiman ya gabatar da takardun kama aikinsa ga shugaban kasar iran dr hassan ruhani a matsayinsa na sabon jakadan najeriya a nan kasar iran ganawar da ta gudana a fadar shugaban kasar ta iran wacce kuma ka tsakanin bangarorin biyu jakadan dai ya bayyana aniyar da yake da ita wurin karfafa alaka tsakanin najeriya da jamhuriyar ta musulunci ta iran kamar yadda shi ma shugaban na iran ya bayyana kudirinsu na ci gaba da karfafa alaka da ke tsakanin iran da najeriya yana mai bayyana najeriya a matsayin kasa mai girma kana kuma mai mahimmanci wata kuma iran take maraba da yin mu'amala da kuma kyautata alaka da ita to wannan batu dai na gabatar da takardun kama aiki na jakada din da kuma irin alakar da ke tsakanin najeriya da iran da kuma irin ayyukan da shi sabon jakada din zai yi wurin karfafa wannan alaka din shine abinda shirin namu na wannan mako zai kunsa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin da kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi haɗa kan mu afirka mu soyuna haka ne tsarin nigeria haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fari da bakin ifirikiya a gidansa yake Najeriya. To masu saurare barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar talata da ta gabata ce dai sabon jakadan Najeriya a nan jamhuriyar musulunci ta Iran Alhaji Yakubu Santuraki Suleiman ya gana da shugaban kasar Iran Dr. Hassan Ruhani don gabatar masa da takardunsa na kama aiki a matsayinsa na sabon jakadan Najeriya a jamhuriyar musulunci ta Iran din. inda a yayin ganawan ya bayyana cewa halin yanzu da najeriya tana shirye ta kara karfa alakar da ke tsakanin kasashen biyu sama da yadda suke a baya kamar yadda kuma ya bayyana a niyyar gwamnatin najeriya din ta kara karfafa alakar ta kyakkyawar alakar da ke tsakanin ta da iran a musamman ma dai a fagage na kasuwanci da kuma ayyukan noma sabon jakadan na najeriya a iran din ya ce najeriya tana maraba da kamfanonin iran a kasar a kokarin da gwamnatin take yi na ciyar da kasar gaba yana mai cewa najeriya dai wata babbar kasuwa ce ga kayayyakin da ake yi a iran To har ila yau kuma dai ranar talata din dai jakada santuraki ya shirya wata liyafa a ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Tehran babban birnin jamhuriyar musuluncin ta Iran wa 'yan Najeriya da suke kasar ta iran don taya shi murna da kuma tattaunawa da su a wani jawabi da yi a yayin ganawa da 'yan najeriya din ambasada santuraki ya bayyana farin cikin sa kan wannan rana ta mika takarda din wanda yake ganin ta a matsayin wata dama da aka bashi don bada tasa gudumawar wajen ciyar da najeriya din gaba a fagage na ƙasa da ƙasa har ila kuma ambassador santaraki ya sha alwashin yin dukkanin abin da zai iya wajen ganin alakar da ke tsakanin najeriya da iran ta karfafa kamar yadda kuma ya alkawarin kare hakokin 'yan najeriya da suke zaune a nan jamhuriyar musulunci ta iran To saboda mahimmancin wannan rana da kuma alakar da ke tsakanin Najeriya da Iran din, mun nemi mai girma ambasada da bamu lokaci don yin hira da shi kan batutuwa daban-daban da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Kuma mai girma ambasada ya amince mana da wannan bukata tamu don haka a halin yanzu muna tare da shi mai girman ambasada inda muke masa maraba ato yallaɓai ka gabatar da takardarka ta kama aiki a matsayin jakadan najeriya ga shugaban kasar iran dr hassan ruhani ko yaya wannan ganawa ta ku ta kasance alhamdulahi godiya ta ga ubangiji da ya kama wani rana na miƙa mu ga shugaban ƙasar iran Uh, president hassan rouhani uh, yau kusan wata uku a garin nan uh, muna jiran a mu lokaci aka zo aka yi zaɓe amma duk haka ya ce zai karɓe mu to yau ya karɓe mu so mun masa godiya da ya samu lokaci ya karɓe mu tun mu fara aiki a wannan ƙasa ta iran kuma gaskiya an yi wannan biki a cikin aminci a cikin girmamawa Eh, da kuma eh, fahimtar juna kan cewa eh, hulɗan da hulɗan tsakanin najeriya da iran ya daɗe ana yin shi tun 1974 har zuwa yau saboda haka wannan ya tabbatar kan cewa akwai good relationship mai kyau tsakanin najeriya da iran kuma yana farin ciki da allah ya sa ina da za su ci gaba da karfafa wannan dankon zumunci tsakanin najeriya da iran a to labai kamar yadda ka ce alaka tsakanin najeriya da iran wata da alaka ce ta tsawon shekaru to a baya an yi jakadoji da yawa na najeriya a nan iran yanzu kuma cikin yardan allah kai ne jakadan najeriya a iran a halin yanzu wasu shirye-shirye kake da su wajen ƙara ƙarfafa wannan daɗaɗɗiyar alaka tsakanin najeriya da iran alhamdulillah da kan wannan tambaya ah, saboda tun kafin ma yanzu Ah, na je na bincike menene tsakanin da iran na samu kan cewa ah, abubuwa muhimmai kamar misali na hulɗan ciniki ah, da hulɗan harkokin kasuwanci cinikayya bai kai yadda ya kamata a ce ya kasance ba saboda in ka duba kan cewa kamar da na ce an fara hulɗan da jakadun tsakanin najeriya da iran tun hudu amma kama yau hulɗa ta kasuwanci bai ci ba kuma kasan kasuwanci yanzu a gaskiya shine ginshiki na tattalin arzikin kowace ƙasa ne kuma ta zauna dindindin kuma a samu fahimtar juna to insha Allah ni a matsayina wanda shugaban ƙasa ya turo ni nan don fi mai da hankali na kan yadda za mu yi mu ga kan cewa hulɗan cinikayya tsakanin najeriya da iran ya bunƙasa saboda najeriya muna da girma ƙasa mai girma muna da mutane da yawa eh, iran tana da girma tana da yawa kuma suna sarrafa abubuwa da yawa eh, ta fannin noma a fannin asibiti eh, ta fannin ma ita kanta man petrol wanda mu muke da ita so idan aka sami ƙarin cinikayya da harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da iran ba shakka kasashen nan guda biyu za su ci ribanta kuma mutanen mu a gida za su ci riban wannan hulɗa na kasuwanci akwai abubuwa da yawa da na gani a iran wanda gaskiya ta hanyar ta hanyar noma da wasu abubuwa na eh, sarfe-sarfe na ƙananan masana'antu wanda a gaskiya zai taimaka gaya da mutanen mu a gida so insha Allahu Ah, kamar yadda na gaya wa shugaban kasa rohani ah, za mu kan cewa wannan abun an ci gaba da shi ah, wanda dukan mu za mu kasance mun amfana da shi da mu da kuma mutanen iran a to ranka daɗe ganin cewa akwai 'yan najeriya da dama da suke zaune a nan kasar iran kama daga ɗalibai da kuma ma'aikata da dai sauransu wasu ma'yan kasuwa waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu su a nan shin akwai wani shiri da kake da shi da suka shafi su waɗannan 'yan najeriya da kuma bukatunsu da suke da alaka da ofishin jakadanci wajen ganin an biya musu waɗannan bukatu nasu insha allahu kamar yadda kuka sani kowace ƙasa tana kare mutuncin 'yan ƙasanta a ƙasan waje kuma ni a matsayin na shugaban yan najeriya nan a matsayin jakadan najeriya a nan ƙasan zan yi kan cewa 'yan najeriya da suke nan an kare musu yancin su irin taimakon za a yi musu a musu kuma abin farin ciki shine yan najeriya suke nan na samu um, a rubuce na gani da ido na na ji na gani masu zama lafiya ne har yanzu ina ji in ma akwai mutum da yake prison dan najeriya a nan kasan gina bifin mutum ɗaya ba to wannan abin alfahari ne ga 'yan najeriya da suke nan a kasan iran ah, ya kasance kan cewa su ne masu bin doka ne masu mutunci ne kuma insha Allah za mu ci gaba da aiki da su mu kan cewa an kare mutuncin su kuma kowa ya ji daɗin zaman shi zuwa na na gana da ɗalibai da kamar su suka fi yawa a nan ƙasan don in ji matsalolinsu to matsalolinsu dai yawanci ya kai ga misali ne na maganan passport tunda a nan ƙasan babu babu injin ba da fasfo a 'yan najeriya kuma ni ina da eh, bayan iran ina da armenia ina da azerbaijan ina da kazakhstan a kashina kuma duk akwai 'yan najeriya kuma duk suna bukatar wannan abu na passport eh, to saboda haka na yi magana da shi control general na immigration kuma ya yarda kan cewa insha allahu da a cikin gajeren lokaci zai sa a zo don a musu passport ɗinsu a nan da su da 'ya'yansu so gaskiya na ji daɗin da ya min wannan eh, wannan alkawarin kuma insha Allah za mu ci gaba da eh, tuntuɓan shi har sai an zo an biya musu wannan bukata wani matsala kuma na biyu kamar su 'yan makaranta shine eh, na scholarship wato taimakon da ake musu na wajen karatunsu wasunsu a gaskiya yanzu suna cikin matsanancin hali na rashin yadda za su yi kan maganan karatunsu to insha Allah daman najeriya ne in kama aiki zan bi makarantun ɗaiɗaiɗaiɗai a ga menene za mu iya yi a mu na embassy kuma menene najeriya za ta iya saboda yawancinsu sun zo ne a matsayinsu na 'yan najeriya ba matsayin sun zo karkashin gwamnati ba wasu kuma sun zo ne ta bangaren taimakon gwamnati na iran mm-hmm. saboda haka yasa nemi su su gwamnatin iran mu ji menene matsalolin da suke ciki a yanzu da kuma wanda kuma ta ina ne najeriya za ta iya sa baki domin a taimaka wa yaran ah, is part of ah, yana cikin abin da nake so in yi da gaggawa mm-hmm. ah, saboda su yara ne kananan suna bukatan taimako na gaggawa mm-hmm. daga gwamnatin iran da kuma duk wanda zai iya taimaka musu mu ga ya kasance yaran sun kasu su a cikin kwanciyar hankali to masu saurare an ce laifin daɗi karewa wannan dai wani bangare kenan na hirar da muka yi da mai girma da najeriya a nan iran alhaji yakubu santurake suleiman lokacin na karya mana ya riga da ya kawo jiki amma da insha allahu a shiri na gaba na afirka a yau dinnan a ranar wanda zamu gabatar da shi ranar lahadi mai zuwa insha allahu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri inda zamu taɓa batutuwa daban-daban ciki kuwa har da yadda ya ga iran bayan zuwansa da kuma yadda zai kwatanta abin da ya gani a ƙasa a iran din halin yanzu da kuma irin abubuwan da da yake ji a baya kafin ya iso nan iran din to amma kafin lokacin a madadin shi mai girma ambasada muna miƙa godiya sai kuma insha Allah a saduwa ta gaba din wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin duniyar ma yau tare da sunusi ina wunti duniyar mu a yau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 Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Saudiya sun kaɗa ƙararrawar haɗarin fuskantar wuce gona da iri daga mahukuntan ƙasar ƙarƙashin dokar da mahukuntan Saudiya suka jaddada gudanar da ita domin magance abin da suka kira tafka laifuka ta hanyar kafofin sadarwa inda masu kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar suke ganin manufar jaddada yin aiki da dokar ita ce yin dirar mikiya kan kafofin sadarwa domin daƙile duk wani ra'ayi da ya hannu riga da na gwamnati tare da hukunta masu furtar ra'ayi ko mahanga da ta saba na mahukuntan kasar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya sun bayyana cewa mahukuntan kasar sun jaddada yin aiki da dokar ce ta magance laifuka ta hanyar kafofin sadarwa saboda hana haƙƙin furta albarkacin baki da nufin ƙarfafa tsarin kama karyar mahukuntan kasar inda dokar hukunta laifi ta hanyar kafafen sadarwa za ta zame hanyar da yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman zai yi amfani da ita cikin sauƙi. wajen murkushe duk wani mai dauke da ra'ayi ko mahanga da ta yi hannun riga da tasa a kafar sadarwa ganin yadda aka samu yawaitar masu bayyana ra'ayoyi da mahangarsu ta hanyar kafar sadarwa a kasar musamman totar da snapchat mahukuntan saudiya mahukuntan saudiya suka shiga cikin damuwa da neman hanyar dakile furta albarkacin baki a kasar da nufin katangi al'umma daga haƙƙinsu na tofa albarkacin baki musamman ganin yadda ake samun yawaitar masu sukar manufofin gwamnati da ba ta kan hanya da tona asirin irin cin zarafi da laifukan da ake tabkawa kan al'ummar kasar a cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya manufar mahukuntan kasar na jaddada yin aiki da dokar ita ce ɗaukan matakin hana tofa albarkacin baki da sunan hana sukar tsarin ƙasa ta hanyar kafar sadarwa wacce a ƙarƙashin dokar aka fayyace cin tarar duk wanda ake zargi da saba mata na tsaban kuɗi riyad miliyan uku da ɗaurin tsawon shekaru shekaru uku cur a gidan kurkuku wannan doka za ta wurga masu amfani da kafar sadarwa ta zamani cikin kangin musgunawar mahukuntan kasar ta hanyar gudanar da fassarar ayar doka daidai da manufar mahukunta a gaban shari'a kamar yadda a ƙarƙashin ayar doka ta bakwai aka fayyace cewa duk wanda aka samu da laifin samar da tashar ƙungiyar ta'addanci a shafin sadarwa ta yanar gizo wato intanet zai fuskanci tarar kuɗi riyad miliyan biyar da ɗaurin shekaru goma a gidan kurkuku tuni dama mahukuntan saudiya suka kama ɗaruruwan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da masu bayyana mahangarsu kan harkokin tafiyar da ƙasar da kuma masu ɗauke da ra'ayi da ya saba irin na mahukuntan ƙasar a shafukan sadarwa ta totar lamarin da a fili yake matsayin hana 'yancin bayyana ra'ayi ko furta albarkacin baki al'amura ne da suka saba dokoki da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa kuma suke cikin jerin hana ɗan adam haƙƙinsa a fagen rayuwa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a 'yan kwanakin da suka gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan yadda ake ci gaba da ɗaukan matakan murƙushe mutane musamman masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya duk kuwa da matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka a baya-bayan nan na sakin fursunoni masu yawa daga gidajen kurkuku amma a ɓangare guda ana ci gaba da zartar da hukunce-hukunce masu tsanani kan 'yan adawa da hana musu haƙƙin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje da musguna musu da azabtar da su a rahoton da kungiyar ta human rights watch ta fitar ta fayyace cewar mahukuntan saudiya suna ci gaba da daukan matakan murkushe 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da masu sukar manufofinsu duk da matakin baya-bayan nan na sakin wasu fitattun masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a cikin watan afrilun wannan shekara ta 2021 kamar yadda rahoton kungiyar ta human rights watch ya ambaci cewa a cikin watannin maris da afrilu na wannan shekara an zartar da hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon lokaci kan wasu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su uku saboda zargin kasancewar su 'yan adawa da bayyana ra'ayinsu da ya yi hannun riga da manufofin mahukuntan ƙasar ta hanyar lumana lamarin da ke fayyace cewar ana ci gaba da ɗaukan matakan tursasawa da cin zarafin ɗan adam a ƙasar a cikin watannin baya-baya ne mahukuntan saudiya suka saki fursunonin siyasa da fitattun masu kare haƙƙin ɗan adam daga gidajen kurkukun ƙasar. ciki har da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam masu ɗauke da takardun 'yan ƙasa biyu saudiya da wasu ƙasashe da suke ƙawayenta ko da yake wannan lamari ya gudana ne a ƙarƙashin yanayi da ake ci gaba da hana duk wani matakin gudanar da harkokin masu fafutukar tofa albarkacin baki da bayyana ra'ayoyinsu ko ci gaba da kare haƙƙin dan adam sakamakon haka masu fashin baki suke bayyana cewar kasar saudiya ba za ta taba gyara matsayinta a fuskar duniya ba matukar ta ci gaba da gudanar da siyasar murkushe masu sukar manufofinta da tsare su a gidajen kurkuku ko azabtar da su domin furta laifukan da ba su aikata ba ko kuma tilasta musu gudun hijira zuwa wata ƙasa ta daban a duniya har ila yau kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta bayyana cewa matakan wuce gona da irin mahukuntan saudiya ba su takai kaita da cikin gidan kasar ba inda kungiyar ta wallafa rahoto kan yadda mahukuntan saudiya suke jagorantar kawancen rundunar haɗin gwiwa ta wasu ƙasashen larabawa da na afirka wajen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen inda rahoton ƙungiyar ke tabbatar da cewar rundunar haɗin gwiwar tana kashe fararen hula a ƙasar yemen musamman ta hanyar ƙaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi kan yankunan ƙasar, tare da rusa cibiyoyin lafiya da duk wani abu mai amfani kamar yadda kungiyar Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta sha yin suka kan kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da shirinsa kan yadda rundunar ƙawancen Saudiya suke cin zarafin ɗan adam a ƙasar Yemen. Hakanan yana daga cikin zargin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kan mahukuntan Saudiya dangane da yakin da ta daura kan ƙasar Yemen, kaddamar da hare-hare da bama masu 'ya'ya da suke watsuwa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa, algudan wutan da take yi a yankin Ali amar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bamabamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron ɗan adam bamabamai masu 'ya'ya da ƙasar saudiya ta yi amfani da su wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar yemen mafi yawan su ta yi lugudansu ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyuka da yawansu ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bama-bamai masu yaya a yakin da suka daura kan kasar yemen nau'in cbu 105 irar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba bama-baman ne a kan hanyoyin motocin yaƙi masu sulki ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen da a ciki ciki ta fayyace cewar rundunar kawancen saudiya ba ta cimma bukatun da take son cimmawa ba kan kasar ta yemen illa janyo hasarar rayukan ɗaruruwan fararen hula kamar yadda rahoton ya bayyana ɗaukan matakin soji kan kasar ta yemen da cewa bayi kan doka kuma hare-hare ne da suka janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu dubbai na daban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakausar suka kan majalisar ɗinkin duniya dangane da matakin da ta ɗauka na cire sunan ƙasar kasar saudiya daga cikin jerin sunayen kasashe masu take hakokin ƙananan yara sakamakon hare-haren wuce gona da iri da take kaddamarwa kan kasar yemen da suke lashe rayukan ƙananan yara bayan gabatar da cikakken rahoto kan tabbacin yadda hare-haren sojojinta da na kawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a watan yunin shekara ta shida, kuma ƙungiyar human rights watch ta bayyana matakin da majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin babban sakataranta a wancan lokaci banki kimon da cewa mataki ne na abun kunya kuma ha'inci kamar yadda kungiyar ta human rights watch ta zargi jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da miƙa kai ga matsin lambar mahukuntan saudiya inda masu fashin baki ke bayyana cewa kuɗin man fetur ne ya juya akalar rahoton rahotanni sun bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojoji daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da kungiyar zaratan sojojin hayar kungiyar amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia su ne suka hada rundunar kawancen da suka yi taron dangi kan kasar yemen ta hanyar yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar da hana al'ummar kasar gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum tun a watan maris na shekara ta 2015 ne mahukuntan saudiya suka ɗaura damarar yaƙi yaƙi kan ƙasar yemen da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar shugabancin yemen abdulrabu mansur hadi amma duk da hasarar ka rayuka da jikkata wasu dubbai gami da tilasta wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu har zuwa yanzu haka ƙasar saudiya da ƙawayenta ba su kai ga cimma ruwarsu ba a nashi ɓangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yemen jamal bin umar ya jaddada rashin amincewarsa da duwani tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan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 hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum warahmatullahi barakatu. thank you